da mayaki ana ta haihuwa mai rana ni dai ba ta mai rana ba iri-iri a ina majiya karfi ba wanda zai zo ya kama min aikin gona hannun ta fama kurub-kurub kamar shekararren kunkuru yanzu ina ne ina wannan yara saboda allah yawwa ga bandaro nan yato zo da aiki baba banna ajiya ajiye fatanyan nan yanzu saboda Allah ban daro tun safen nake gonan nan har yanzu ban yi kunya ɗaya ba ba ma ku do maimakon ku do ku taya na aikin nan Baba Allah ta ina da na ce yayan ya zo sai ce shi ba zai zo ba yana tashi ma sai ya dinga wai bani bani sai ka ce mai taɓin hankali ga fatanyar can a tun safa nake gonan nan na tura ka ka kira Ibro amma har yanzu sai ka damun da fatanya wallahi yayan ya hannu na saboda Allah ya zama kamar magirbi to yanzu mu je mu ci gaba shi ya ce ba zai zo ne ce ba zai zo ba ya ce ba zai je ba saboda iskanci da rashin girmama na gaba in haife ku kiri kiri kai da nake ganin ka sha sha sha sha sha har ka zo kake kokarin ka taya ni saboda Allah wallahi shi yana fata shi wai sai ya ce min wai ba ni yawa wai zai karba na ce me zai karba ni ban ga kowa ba kamar mai tabin hankali ba ba same shi a gidan ga a dan ko fatan yau rabu da ita kawai malam ina jin ka gado dai kamar inda ka bada umarni an gama an raba amma akwai matsala guda ɗaya yaro guda ɗaya yana da larura kuma shari'a ta yadda in mutum yana da larura a bada dukiya ta sa amana a jujjuya don kai zakka ta cinye to yaran nan yana da larura yanzu kuma kayayyakin nan gidaje ne yawancinsu da 'yan kayayyaki da kuɗaɗe za mu bai wa ɗan uwansa amana har zuwa a nemi magani yaran nan ya warke ga mahaifiyarsu kuma ta yata ni dai na amince a bawa ibro din tunda shine mai hankali kafin wannan dan uwan nasa ya hankali Allah kuma ya mana jagora a to ai ai shikenan yawa ta amince eh ta amince yawa kuma kai ka ji tsoron ai ibro wannan amana ce ta Allah da ma'aikin Allah za mu baka ka tuna ranar da za a yi bincike tana zuwa ranar tunan asiri ka fahimta to ya ya ya. yaya la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad menene kuma sallallahu alaihi ni gaskiya na gaji ka tashi mu tafi gonan nan uwa ka zama to me ne. ka zo ka kade ni menene lalle ne ka gani to ni ai ban ga kowa ba yayi kai kadai ne fa to lalle ne ka gani ai ni na gani abinda na gani an haka za mu kuma ka ma abu kawai ka ka ka ka ka hana ba ni me aka miƙo ma ban ga kowa ba fa a gurin ka ba fa kowa yaya amma Allah ka tuce ni menene yaya ba kowa ka a gurin ka ba zan je ba ai na ce ba zan ba gaskiya fa yaya ni wallahi kuma ya ado ba ka zo ka ce kai a baka ya kai kaza eh. kai ka tafi yanzu ba aka je ba ya eh, je ka shikenan kai je fuskawa tsare cin masha Ooh. <laughs>

saboda Allah ina can ina gona na turo bangaro ya kira ibro amma saboda cin mutunci yaran nan ya ki zuwa eh wallahi tallahi irin wannan na ba irin wannan yaya wallahi ne ba na so na irin wannan me irin wannan rayuwa ka tara 'ya'ya ka tara aikin banza ana ja haihuwa mai rana ni ba wata rana da haihuwa sai mai kamar ibron turo ya zo ina gona amma ya ki ya ki ai haihuwa tai maka rana malam wace rana an banna da wahala dan Allah malam hakuri fa shine jigon rayuwa hakurin nan da kake shi zaka ci gaba da yi wannan gaskiya ne inna allaha ma'a sabirin gaskiya ne kuma duk abin da kake fa dan Allah kake ba dan wani ba saboda haka in dai dan Allah ka yi to ka ci gaba da yi ka fasa dan haka nake jin dadin zama da ke ba dan ko ba saboda duk lokacin da na taso ba ba ba bakin dai zama ya kwana kwana da na kama da wuta ba ba ba ba ke kuma sai ke ɗauko mesa ke ta fesa min ruwa ke bayan nan zama sanyi kalau to na gode to Allah yana tare da mai hakuri saboda haka abin da nake so da kai dan Allah ka ci gaba da hakuri Allah dai ya huce mana kai me kake magana ni a ni yin fa nake ji da na ci da ina da ragowar jikakken kwaki da jiga ka je ka dauka ka ci amma yanzu fara zuwa ka yi ruwan tukunna kafin ka ci kwaki ka ji kai hakuri ka ji kin sani sha'anin rayuwa yadda yake sai a hankali kullum sau da yawa za ki ji mutanen bauchi suna ta tausata Allah ya bani haƙuri Allah ya bani haƙuri to ina jin daɗi kin ga Abdul aziz nengi sa da shi da alhaji ɗahiru biyu da malam siraja mai sau mutanen nan suna ƙaunata kuma ga mai ɗungurungun malam isa ya guda ya kira ni ya ce baba ari girma ya kama ka abinda za a yi za mu sama ma 'yar mota hawa saboda zuwa masallaci da sauransu to kin da aka bani ai ne farin ciki na ki dani kuma dalla da mana jagora Allah ya taimaki gwamnatin Bauchi Allah ya taimaka wa shi wannan bawan Allah da matansa gaba ɗaya da makarabansa Allah ya taya sai rikon talakawa amin amin amin ba kawai sai in je sai je in ce masa ban gan shi ba kuma ni an ce a nan gurin aka ajiye ni wallahi ban gani ba ba wallahi an ba zan gangara sai ka yi min murya ka wallahi ji nake alhaji ne Allah <laughs> ai an ce wai me yace ka nemo kura da ko me a a wai wai ne faskare ne yazo shine aka ce wai an aje abun faskara an aje gatarin anan ni kuma ban gan shi ba shi ya ya duba da kansa man ka gan shi ba shi bane ne to ni yanzu ba wannan ba eh, kai ta biyo ni kai ta biyo ni nan aikin kake yi ka ji ka bayanin haba an naka sai naka daɗin zama sai bare ko ba haka ba ne eh haba kuma yana zo ka dinga ba da ni sai na je zuwa Allah ya min nan wurin yawwa ke ni eh, eh to yanzu ni ba wannan ba eh. kaga yaya iburo na ga kai kake zama da shi wai shin ya yi iguro shaye-shaye ya fara ne rannan ko ina zuwa wai akan na ce ya zo mu tafi gona kawai na gena yawa yawa yawa wai zai karba na ce to shaye-shaye ka ya fara ya fara alkur'an wallahi tallahi na gani Ya da dubu ina hen kirfa kirfa ina ta sha maganin murar ce <laughs> ya a wannan ta murar ce to ya sun ina shan abin nan da an buga sha haka abu kai wallahi duk dai tafiyar su daya duk maganin mura ne wai wai ike sha wai wai ike sha wai wai kai ma yanzu ka zama dan wai wai ke a baya sha ah, to an ce dai abokin da buza to ni dai ba da sha ah, to kawai da maka ko to iskanci kudu yake muku ya raina muku hankali alkur'an wallahi to duk yadda aka wannan dai da jinin mu ne jinin arziki jinin mu baya fitina ba kuma ya san lalaci magani ina da kokarin he awa kace jinin ku baya son baya fitina to kuma ai wai ina nuna ma ki ni ka ga ina fada oh wato yan uwanka za ka sai mun ka sai mun jini bayan yanka ka ba yaron ga jinin ni komai ganin zo na ke ga kwakwaf komai to ai ba wannan ba ni dai yanzu kai da kuke zama da shi inda yiwa ka bai shawara matsala bai ji ba to shi kenan kowa ya ki ji ba ya ki gani ni bai ji ba ban fasa maka ba ruwa na alquran wallahi in bai mu dan na? ne dan uwana ne ko misali ka san annan ka ba rubewa kai yake a a abin da zan mara a a kanka ai na san ka kai ba ka wasa a a Allah ya san zabe eh gwadawa a kanka gwada eh mun haɗu da da muka da shi dan gaya maka to shikenan yawa duk abin da muka da shi dan gaya maka kuma dan ce kai ka aiko a a to bashi bashi a to waye ne ne to kuma dan na tambaye ka na ka tare kuke zama to zan shiru da baki da ko in ce masa faɗan kan ka san yi buro ka san yi buro eh. ni akwai ran da yaya ma ban ce ma baye da ke ni ba ina ga kuma ina ga ka zo kai muna bunci na ce kai kai <laughs> wala da la da ba da bunci kan nan taka kamar an taka kalam <laughs> Salamu alaikum. Bambo? Na'am, wa alaikum salam. Da man jira nake. Dan saboda Allah abin da kake yi ka kyauta kenan. A ce daya biyu har bakwai baka je ka gaishe da mahaifinka ba? To gaskiya abin da kake baka kyauta ba ka san hannu. Shi ko zazzabi bai fara yi bane ne? Bai fara ba. In kuma kai zaka sa masa zazzabin ka sa masa gani. A ai ba zai fara hanyar tafiya. kai za ka karasa shi mutum ya taba mutuwa kwanansa bai kare ba ne saboda Allah da annabi a so kake ya tafi a yo ko da a tun da ya tsufa ai gware mutu mu mu mu hau dukiya ko kuwa wallahi ka san hali in ma za ka sake hali tun wuri ka sanja a ce da shi zai tirsasa ubansa ba uba ne zai tirsasa ɗansa ba ka taba ganin da ake yin haka to wallahi tun wuri ka san hali wannan abin da kake san ba tsari bane ba wallahi haɗarin nan ma ji farki ne ya mutu ma an bani na haka dan karfa kuma haka aka wallahi gaskiya abin da kake da sani an mu nan ko ne yake yo ba yi gaskiya ne na yadda kana da wasu ba a ba ta gari to in ba haka ba dudu guda nawa nake kwana na kuma ka san da wannan halin da haka kake gaskiya abin da kake ba mutum na gaya maka tun wurin ka dai abin da kake in dai kana son ka samu rabo na alkhairi to ka je ka samu mahaifinka kwana bakwai bai ganka ba baka gan shi ba ka je ma ka durkusa ka ce da shi na kwana abin ya gagara kai kuma kana so ka gane dai ko kun ka haifi kai kana so ka ce sai ka tursasa shi eh? ganin daidai zai wuce ka kirga ni kamar ku cip abu ba abu mai ganin daidai irin wannan wai haka ka dawo ko dai ga mu kai a waje tabbas ne ni ma nan gaba gaba sai dai duka maki ne ina ga alama to gashi ka fade kana fade ko yana ba ci dukiya da ke gogo wata dukiya ne to shi nan a yafiya min dukiya na san kawai dai lokacin mutuwa ya ko suka mutum ba zai kara ba amma a kawai mutum lokacin sa bai baka dinga danyo masa ke dai kawai kin gani kawai ki jira kawai za a ci dukiya ki jira inda irin ka dukiya ta ai ba zan ci ba ah, a ta ki ci ma yaro ba ba zai je ya gaishe shi ba Allah ya cince indo a ke ce kike ta sheka kuka ke ba mota kwana kwana ba lafiya me ya faru ba da Allah ba ana nan ne ibro ya zo ba wai shi yayi wai mafarki wai ka mutu wai saboda haka wai duk kayan nan na cikin daki da wai rogo kayan nan wai duk kayan kawai a fito da su wai sai an yi rabon gado ba dole ne in yi kuka ba to ai mafarki ne na sha sha sha ya kagaran mutane ya ci gado kuma bai isa ba sai na binne shi sai na binne shi ni wallahi ta ne ko dai ya haɗu da abokanai ne ba ta gari shi ne yasa dan ne ba haka ne masa ba ko ba gaskiya a'a dole ne fa ibro ya haka tun da ya haɗa kai da sai jamila hauta su anas man su kiliya sa akir ɗan samari mm. su yaran nan ali na yara kin ga yaran nan ali na yara duk su suke haɗuwa suna lalata min ibro amma ki kwantar da hankalinki wallahi gantaka ce kurin wai noma da babban riga ba komai ba ne haka kwarin ibro zai kirkiri wasu abubuwa a zuga shi ya zo ya faɗa don ya tada hankalinki ko ya tada na ni kin ga yanzu ina biyo mar mhm. na daina biyo mar ba ni wallahi na ce to ko ga moye ne ashe ba haka bane ba kawai so yake tada zaune tsaye ba wani gamo shashanci ne kawai wai kiɗan ganga da lauje rabu da shi rabu da shi to me zai dame ki ni ni ko ya faɗa ya banza an mun tsini kakkausa wallahi na ce to ko mo kai ne ba wani gamu iskanci ne kawai da iya shege ɗari da wani yawwa kai ke ka Allah Allah don isar ka Allah Allah don ɗaukaka ka Allah ka shirya min zuri'a Allah ka shirya min ƴaƴana Allah kai min katangar karfe tsakanina da ƴan sa idanu Allah kai min katangar karfe da ƴan sa ido Allah kai min irin katangar nan da kai wa ya judu wa ma judu da mutane ne ma Allah kai mai shigen irin wannan tsakani na da 'yan sa ido 'yan sa ido 'yan sa ido Allah kai mun maganin 'yan sa ido Allah Allah Allah kai mun maganin 'yan sa ido kai mun katangan karfe tsakani na da 'yan sa ido 'yan sa ido da banza kai yanzu kuma ka raza addu'a da za ka yi ka rasa da wanda za ka nemi tsari sai ta 'yan sa ido eh zo ne a gaba na su kuma suka sa min idanu ga 'yan manakisa wanda za a ga sun maka Allah ya baka abu suna ƙoƙarin sun ɓace, sun ba wa yansu wanda suka fi so to ne ƴan sa ido ne suka sa na gaba saboda haka su zan yi roƙo Allah in ka tanga karfe da su Ƴan sa ido sana'ar banza kai baka da wata matsala Ka addu'a man Allah ya sauka da man fetur ko gas mota ce da ni to Allah ya sauke kai me ya shafe ka ne ni fa yan sa ido gashi kuma ni addu'a a ba ta karbi ban gashi ka zama dan sa ido ina magana ka zo ka shiga ciki mai hadin gashi da fura za ka tsoma min baki a magana hadin kashi da fura an ci fura ta kan zama kashi a ciki sai an jima mu jima da yawa haka dan sa ido na farko kenan ka to shilu shilu shilu da kai Allah Allah Allah ka bari nuna min manuniya wannan ɗan sa ido ne na farko Allah Allah ka bayyana min na farko na gani Allah Allah kai min tsari da 'yan sa ido amin subhana rabbi karbi zata amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yawwa ko kwana da daɗi da Allah ya sa na sami ka saboda ya eh, dama ne maka da ke bai kamata a garin nan kaka sai ai sai kabar bar mana abin faɗa ana ta yayatawa a garin nan ana ni kana abokin ka gori yake a garin nan gaba daya gaba ɗaya ka toka ba mai kuɗin mahaifin a garin nan gaba daya babu inda magana ce ta kuɗi ba ka masa amma ba daɗi ce a rinka ganin ka a tsiyace a jigace a lalace ran nan ne mafarki wa gaba ɗaya babanmu ya mutu an tattaro gado an bani an cin riƙe gado hmm? haka ba ya barki eh. to ka san sai yanda zan a da shi eh, ka san me za a ba mutu ayi ba ba a'a ba ni kunnan ka to kudu dan Allah Allah kuwa ai ba ga ne ba kauda da kara ba ki dai kudu Allah fa hakan zai a shi ne da baka labari haka zai zan zo to to zan same ni kenan to shi kenan haka zai fa a'a haka zai ka zo mu kau da ta wallahi dabarar nan ta haifa yawa kai kuma ba za a ci ba kuma ba za ka bar ba za ka ci ba kuma ba za ka bar a ci ba ka tara ka tara mu ga mai da jigaci nuna make yayan alhaji wannan ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Uwar gida. Na mala san da zuwa. Yawwa. Dan rike mun kayan. Kaya ne da sai wa ibro da bandaru. A'a. Allah sarki malam Allah ya dada buɗe wallahi daɗi na da kai kana so ka kyautata wa yaran nan wallahi ai haka ake so Allah ya wadata ka baka wadata dire a kan da tattara ba ai a zage ka a gari wallahi haka ne wallahi a zage ka wallahi ko ai Allah ya zama dole ne ka kyautata abin da ka haifa hmm, Allah ku bai kara abin da ka ce ban dai ka san za yi adalci in kana da mace ɗaya in har zaka iya adalci to yi ta biyu hmm. in zaka iya adalci yi ta uku in za ka iya adalci tsakaninka da Allah to ke su zama hudu yanzu kai auren da ka kawo a'a ne dai misali na kama ki me ai ne ai ne tun da ramma ta ce min daga ke ba ƙari to na dangana na haƙura ga shi dai ya'ya ina son su amma lokacin shigantakar ta tafi ƙarfin su ba komai sai addu'a ni ba na son duka na yi wa yaro bakin nan wallahi ni ba so ba. ni ba ga annan yaran nan ya ba ni ba wata ba kullum sai nuna na ake da na kinta sai a nuna ni da yatsa kamar watan ramadana to yanzu me ya faru kuma mana yawa yaran nan duk yadda za a yi fasa nemo matan da za ta aura idan da karfi na da ganiya ta da kuɗi na in wa yaran nan aure ni ma in gaji kana gaskiya kai ma kai magana ne bandaro bandaro kana ina wai na'am ina can ne ne muna muna zaune ne ina ibro ga can bacci yake bacci idan ya tashi ka gaya masa in ji ni nan to na ba ku mako biyu to ku fitar da 'ya'yan da kuke so na aure aure baba eh. yanzu gidan nan zan bari baba a'a to kuma ba na ku zan gina muku ba alhamdulillah wata gina baba san Maryam din nan da da muka zo nan kuka gaisa mai alalan nan ita kake so <laughs> wallahi ni dai dama eh dai manyan mutane ce ko ah, eh. saboda manzon Allah sallallahu eh. alaihi wasallam ma ya ce hmm. ke uwa ki nema 'ya'yanki uba na gari kai kuma uba ka nema 'ya'yanka uwa ta gari ko ba gaskiya ba kar a je auren goyi Ka auro yarinya dan da goran ta ba a yan manyan mutane ce yan gidan fa alaji sila uba ce a ah, eh manyan mutane wallahi dan ba dan ba dan ba da sai in ce to shi ibro bara na hada shi da yar wajen alaji usaini kaduna usaini baban abba eh dan eh, hada shi in yana son ta to shi kenan in kuma ya samu wacce yake so shi kenan ko kuma irin mutanen da irin sa ali na yara hmm. ya je zaɓo ƴaƴan irin waɗannan ya zaɓa kwari ne ƴaƴan kwari ne dole a samu kuɗi a tamfofi shaddoji za anas ba duk sai a ba mu ni ma garan nan kwanaki ma haka yi mun alkawari alhaji anas sun kaga bai bayar ba da muka je da bayar zan ga gaya masa to muka je ka tashi ibro ka rada ma to eh, Allah ya tabbatar da ibro yaya Sukan gidani yake da ya wani rahama. <laughs> ya ke wani wai wai lena. alqur'an ne ba zan yi da su. Ba a yi katako ne ba ni wa na bai sani ba. Na bai zan yi. نعم من يديك وعقبك في الحجن Lebaran Al-Qur'ani yang kau mai kau jika nan tak kulpa kulpa kulpa. Maju. Kau nak kau nak Al-Qur'ani. kai nake ta ma da Allah na je can gida sai ake cewa alhaji ya zo ya sa ka aiki kuma nan kawai zan yi mai kuɗi ne da yana ma hankali wa dihena ni na fito da ita nan gurin za ka wai dihena ke na je to in nan mace ji isare ne na mutu wallahi ba zan yadda ba alkuran to yanzu ka biya sai na taya ka na mm, mm, ko kwabo wannan da yi to shi kenan yanzu ni ba annan ba in ana babba ka giya ba a jin kaurin bera giya me aji ba abu babba ba dan raina Allah to yanzu ba wannan ba ka san an ce abokin damo guza duwa kada ne wallahi kada ne in ma nake a je a tambayo wallahi kada da to wallahi kada ne sai ka ce min eko to eh to eh yanzu ba wannan ba a gida ne aka ce na fito da matar da zan aura kuma ka san ina da su da shine zan zaba ina ta shiga matar wanne wallahi mu je gidan nazu wallahi mu fito da ita in ita ba za ta fito ta ba za ta fito ba Eh? kajiya ina ba zaɓe aka ce na binciko kada ce muna a ware kaga ni ba a ware to kada na auro ta raba gidanmu ko na auro ta ta raba ni da jama'a ta dinga munafunci tana hana ni da yan uwana to ba irin wannan nake nema to kai wacce ce ta maka kwanciyar ta a cikin zuciyarka ai sai bayya ko idan wajen kun zuwayen nan <laughs> kunyar da nake ji Allah alkur'an to ai ba wannan ba <laughs> to a kai kana jin kunyar ta shi sa ai kaga take maɗiya, shi sa rannan tace kana zare mata idanu kama an daure buri to burin an shaƙe shi ba ba zalunta sa aka ba kuma ba Allah ne yi shi ba haka ta ce ko a'a a je gunta gurin a je gunta ba balbala da surutu Allah Allah mu shiga je mata kana kana kana mutuwar san yawa bala'i kwatance ne fa wanda ya kwatance da duka to ya hakuri don mu je ka tsallakar da ni dama to mu je to ka tsallakar da ni dama ya ba ni ne alheri ne a a to kai kai mu je mana to kuma ka kwashe kafafun ta yaya zan yin abu ba ba haka ake ba a ni ne wala ban na gudun haura to haura ni na biyo ka a'a gyaran gashi ne baran salam dan malam ke da Allah shiga nan gidan ki kira mana ita ce a Allah wanda ce mai talo na gajiya ya gida ya gari ya kokari ya babaki. <laughs> ya ba mai gida ban wallahi zuwa muka yi ne ike ba da labarin ki ya ba mai gida kan mun kunne amma yana cika maka bata sani ba ba kai yarinyar haka ba na ta ta kai nika ko shi ne sai aka haife ni a gaban injin nika shi da kika ji da ina ta surutu ka ne da na ci Bismillahirrahmanirrahim. Ni ne ba kawai nake. Yawa shi ne shi ne sai ya same ni dama Allah ne ya ce ki neman ciyawa ko eh. ike nan sai ido yi min bai mun ma sallama ba kawai sai ta mini wai da babansa da babansa sun kirawo sun ce tantance in ware in bushe in tace in tanzarin dinki wai shi da zai yi tanzarin dinki ya ke ta kika cancanta kika tace kika feshe ko ko ina ike nan da haka da haka ce wai wai sai ce mini wai ke ke ke so ba ka san ka cika mata aure kunni a cikin nan ba kuma mazan aure ne Haji. Ai sa kin ga muka ce ki fito waje ko kada su ce mun shiga cikin gunda da maza ba sa shi. Faji mu ma mazan aure ne magana. Oh, to to na yanzu waye zai aure ka. Mu mu ne a yi Mu ka gama Aukai ne ah, shi ne. Ni ma in ki kun ga ba ne ku ban ni ma. Kun ga ko dan ke ku ban aure. Yanzu Zan yi shawara. Eh? Allah ya raba mu da shawara. k'a da damunan nan ki ta za ki kike mu dai shawara. A'a, zan yi tunani, zan yi tunani. Kike mu za ki ta tura tinkin. Ta ta tinkin. Eh, a'a nan za ta yi. Sai ki abin ki. Nan nan daman faɗa. Abin nan da ina wallahi na faɗa a kure. In ke kika faɗa a kure. Eh, faɗa ka faɗa ba wannan. fitowa fitowa ido na kama an shaƙe kumburi ko a gaya ma ita ta gaya ma a bakin wawa ake jin magana ka zama wani ni wa wani kuma shi ne ta ce wani wani wani da kamar na kwarkwata ke ke a a a ban fado da kai dan kai ma to dan an zo kai kai yanzu wani kake rashin kunya ni sai a a a a a a a kawo tafi tafi wa Allah ba mai gini an ba na sanki kai a a a a an dai na san ta ba za a kai ba ma wallahi na hankali kuma inda ka ce kana san da ma ka ne na fika kuma ka ce kana san da wallahi ya fata abokan taka da ni da kai kuma zan ah. kama ki ne kai ah. da hankali ah. baro da kafafuwa da ka kai wani irin shashi a kuma haka ake yi saboda ba ka ji ka ɗauko da rushe shi ya wannan Allah ka kawo wannan shawara zan ba me matsala wannan guri guri mutu ya ga kamar tankin jama'a bari na zuwa